Wani mafarkin yana rawa a kan shimfiɗa, zai wahalar da matarsa a cikin sha'anin aure. Idan kuwa baya da aure, to zai nemi wata mace da aure, daga baya ya ƙi aurenta, wato ya ce baya son ta. Allah ne masani, Allah ya kiyaye, Allah ya samu dace, amin.